من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم وبات يوم وامس البركة barkanmu da kasancewa wannan lokaci wanda muke so mu aiwatar da ɗan wata sako takaitacciya zuwa ga ɗaya daga cikin wasu 'yan uwa wanda ake kira da malam musa yusuf asadu sunna kasancewar wani gwabaran karatu da ya uku da sunan cewa wai yana ba da hadiya wa 'yan tijjaniya khasatan kuma sufaye amma baki daya to abin da yake akwai wannan dan takaitaccen bidiyo ba raddi zan yi akan karatun da yake yi ba ba kuma martani ba ne akan karatun da yake yi face lallai ina murna da irin wannan karatu duk da kasancewar 'yan uwana musamman sai dai malam munir kuza ya fara mai gwabarar raddi mai suna tukwici ganin asayid malam abul fatih asani attijani yana mai martani kamar yadda shi ya ɗauko alhadiyatul hadiya ila ta'ifati tijaniya yana masa alkanabilul katila to lilalai abin da yake akwai shine ubangiji madaukin sarki yana faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja a ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ubangiji Maɗaukin sarki gai umarni wa masu imani idan wani fasiki ya zo muku in ja kun fasikun bi na bayin ya zo muku da wani jawabi ko wani labari ubangiji Maɗaukin sarki ba cewa a yi imani da shi a saurara ba fata bayyanu lallai wannan babban abu ne wanda za a nemi za a nemi hujja a yi bincike domin da a iya mutum ku zo ku ɗauki hukunci na wani malami ya zamo ya yi shi ne in a akan zalunci ko in a akan jahilci ko kuma son zuciya to lallai abin da malam musa yusuf asadu sunna ya ɗauko na yi farin ciki da shi lallai ba zan bi kamar yadda na faɗa ko da sunan martani ba sai dai wani abu ne na gajiyarwa mutum zai ɗauko abu ta yi la'alla bai fahimta ba ko kuma ya fahimta ba a daidai ba ko an nuna masa yana zaton abin amma ba a haka abin yake ba to babban abin da nake kira ga shi shine ubangijin rikin sarki yana gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangijin rikin sarki yana gaya mana cewa ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku bi Allah ku biyayya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuma kuka samu shabani bayan kun yi biyayya wa manzo Allah da Allah to ku yi biyayya wa wanda suke jagororinku in kun samu saɓani a cikin wani abu to wannan abin ku mai da shi zuwa ga Allah da annabin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yanda za ku zauna ku tattauna akan dalili kai tsaye in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ubangiji wa ikin sarki ke cewa mana zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan haka shine mafi alkhairi kuma shine wato bayani wanda yake mafi kyau wato shine kyakkyawan fasara ko na makamancin haka to alal hakika kamar yadda gobaran karatu gani ne abin da ya cancanta ba karatu ne ya kamata malam Musa Yusuf Asadu Sunna ka kulla kanka a daki kana wato jawabai kai kaɗanka kana jiyar da kanka ba in ka faɗi abin da ka ga dama ka tura wa duniya wannan kamar rashin adalci ne kamar yadda kai da kanka kana faɗin kiran sunanka cewa kai asadu sunna ne ma'ana zaki ne na sunna to zaki an san sa a rukuki ne ba a daki aka san zaki ba ya boye kansa yana faɗin abin da ya ga dama lallai da ban so in sa baki akan wannan abin ba to amma lallai duba da kasancewar yadda kake so kaman kai usulubi mai kyau kuma ka ɗauko littafin da niyyar yadda kake faɗi cewa kana yi ne dan Allah to lallai babban al'amari idan dan Allah ne kake yi kamar yadda kai da kanka ka faɗa kuma yadda kake ta cika baki da cewa kai 'yan tijjaniya su sani ba kana karantawa ba ne da jahilci kana cewa kamar musamman yaran nan wanda suke ta karaɗi da shoransu to alhamdulillahi shi inda ba ƙasa wato nan ake gardaman kokuwa lallai na san ka da cewa ko da yaushe kana ƙoƙarin ka ce da a yi muƙabala da kai za a tattauna to lallai a takaice wannan sako kira ne ga cewa muƙabala akan wannan abubuwan da kake karantarwa kake tattaunawa kake ganin kamar matsala ce da ka fahimta kamar yadda kake cewa ka fahimta har kana ikirarin cewa kai kayi dariƙa ka fita ne wanda wannan wani usulubi ne da yanzu mafiya yawancin ku ka ɗauka idan mutum yana so ya zagi 'yan ɗariƙan tijjaniya ya musu sharri sai ya ce shi ma da ya yi ɗariƙa ya fita wanda wannan ba hujja ba ne ba mutum ya yi ɗariƙa ya fita ko wani makamancin wannan duk ba zai zama hujja ba ka kawo dalili na littafi a kawo a tattauna ga ka ga mutane da tabbas in kai zakin ne abin da ya kamata kai kenan to na san cewa kana yawan alfahari ka kira 'yan shi'a da 'yan ƙur'aniyun eh, ka je an tattauna da kai musamman a kibla fm to hanyoyi guda uku nake ganin ya cancanta a tattauna In ma na farko mu samu a kibla fm kibla fm waje ne da kake gabatar da karatu ko da yaushe to lallai idan zai kyautu wannan abubuwan da ka ɗauko su kana ɗauko nukɗa bayan nukɗa ka ɗauki magana akan ganin manzon sallama ka ɗauki magana akan abubuwa daban-daban wanda gaba ɗaya ba mu buƙatar martani domin malamai eh, sun gabace ni kuma sun kawo abin da ba a buƙatar wani jawabi sai dai ga mai son zuciya to babban abin da nake gani shine alhamdulillah kofa abu ɗaya ke kana shiga kibla fm kana yin karatu kana yin muƙabala to alhamdulillahi, ni ina gani mu haɗu a kibla fm ni da kai mu tattauna akan wannan maudu'i dukkanin maudu'in da kake tunanin za ka ɗauka ko da a ce awa uku uku za ana yi ka ayyana maudu'i maudu'in ka kaza ne kowane maudu'i mu ɗauka sai an gama shi a ɗauka littafi in dai za ka na bin hadiyatul hadiya ne masha Allahu domin shi kanshi mai hadiyatul hadiya alal haƙiƙa ba wani malami bane mu'tabari wanda ma za a gani ko da a wajen izala ce ba malami bane wanda yake mu'tabari wanda za a gani a ce wannan malami ne to amma tun da kai ka ga musu da dalilan da ya kawo kana ga iya wannan dalilan da ka gamsu da shi in ma kana da ƙari masha Allah dukkanin maudu'i da ka ɗauka ko nukuɗa sai a haddade shi ga mu ga kibla FM idan ko kibla FM kana ganin waje ne da al'umma da su na tambayoyi ko za a saurare mu kai tsaye abu ne wanda ko zai zo maka da wani sabanin wani abu makamancin wannan to me zai hana ga wani hanya na biyu akwai hanya na WhatsApp ana iya ka buɗe WhatsApp ka nemi mutane yantattu wanda yardaddu ne mutum kamar ne da ka saka su a cikin wannan wato gurf na WhatsApp sai kai kai ne na mutum 11 tun da kai ka buɗe sannan ni ma in ba da mutum goma heni na na ɗaya ko mutum uku ku dalilin na mutanen kuwa shine duk abin da aka tattauna ba yanda za a yi a canza shi haka za a kawo shi ga al'umma ta yanda za a haɗa shi kowa ya saurari gaskiya kaga an daina wani maganar ka ce kai kake da dalili kai ne kake da hujja kai ne ka karanta littattafan ɗarikan tijjaniya ka san su kana da awan gardanta kolanta duk wannan ba shi bane ba a'a aiwa ma fika min ma fika mu fasahan abinda kake faɗi daga bakin ka mu ji cewa lallai kai kaza ne amma kalmar misali ni kaza ne ni kaza ne wannan duk ba zai amfanar ba saka ni na ganin babban shawari da kuma hanya wanda yake mafi bulle mana shine dan Allah kar ya zama kai abinda da Allah yake faɗa ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al wa antum ta'lamun ya ku wanda kuke ahlul kitabi me yasa kuke ya ƙarya da gaskiya da gangan kuna sani to abin da yake akwai shine tunda ka jima kana buga kirji kai ba abun tsoron mukabala bane kamar yanda ba zan manta ba daga cikin wayanda yake danganta kansa da sufaye Abdul Jabbar a dan Sheikh Nasir Kabara akan cewa ya fito ku yi mukabala kai zaki ne asadu sunna ne to alhamdulillah kamar yadda mu ma mun neme shi ya gudu kuma ka neme shi kai ma da kanka ka je har Kano ka neme shi ka yi wa'azi lalle in dai neman san da kai da gaske ne to yau ga wa'inda suna neman ka nema na gaskiya in dai karatun da kake faɗin cewa kana yi da gaske ne to bismillah da Allah muna buƙatan da sunna ka tabbatar da cewa kai zakin sunnan ne kuma domin ka taimake mu mu amfana ko kuma ka amfana domin la'alla akwai abin da tabbas ka bincika wanda zai zamo alkhairi ne gare mu mu tijjanawa za mu karɓa mai amfani da shi domin mu tijjanawa maulana mu ibrahim yana gaya mana cewa ah, nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariqa mahdil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani maulana mu ibrahim yana cewa nasiha ne mazuwa ga yan uwana waye ne wa'annan yan uwana mene nasiha, yace ce tariqata tijani ku riki tariqan mu shehu tijani me yasa ɗarikatu mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani wannan ɗarika an gina sa ne da alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kamar yadda shi kansa Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana faɗi a cikin jawahirul ma'ani yana faɗin cewa wato wannan aiki namu inna lana qa'i alaiha tubna jami'ul usul wanda akan ta muka gina dukkanin wannan usul na ɗarikan in ji maulamu shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu menene usulin da mulamu shau tijjani ya gina ɗarika a kansa yana cewa annahu la hukuma illa billah babu wani hukunci a ɗarika sai daga wajen Allah ma'ana alkur'ani da hadisi sannan wa rasulihi wannan hukuncin ya zamo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala ibarata fil hukum babu kuma wani wanda za a lura da hukuncinsa illa bi kaulillahi wa kauli rasulih sai da maganan manzan Allah da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu qaulin li alimin la musnad lahu min alqur'ani wala min rasul wala min qawli rasulillah fa huwa batil maulama shehu tijjani yana cewa dukkanin wani magana da malami ya faɗa bai da madogara a qur'ani ko hadisi wannan maganan barna ce kuma watsatsiyar magana ne abatta domin me yasa wannan sa aka gina tasawuf sa aka gina kuma madakan tijjaniya wa kullu qawlatin li alimin kuma dukkanin magana li alamin afwan dukkanin magana wanda aka samu na wani malami wato wannan maganan jazo mukhalafa li sarih alquran ta saba da haƙiƙanin alqur'ani almuhkam wanda yake zahiri ne nassi muhkami wa li sarih qawli rasulillahi sallallahu alaihi kuma ta saba da bayyanannen maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa haramun alfatwa biha mulmu tijani ce ai fatawa da wannan wannan haramun ne haka malamin shehu tijjani faɗa a cikin jawahirul ma'ani mujalladi na biyu shafi na 189 malamin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kamar yadda ɗansa mu mm, mm, shekh muhammad al-amin ya kawo a cikin littafinsa mai suna risalatun maftuhatun ila kulli munsif yana cewa at-tasawwuf ma'rifatun wa ibadatun wa zahadatun tasawwuf gabaki ɗayansa shine ilimi na ma'rifa sai kuma zuhudu sannan sai ibada wa min khilali ai wa man khala min hadhihi duk wanda ya bar wa'innan abubuwa fa huwa mudda'in halikun wannan dan da'awa ne halakakke ne la najata lahu ba zai taba tsira ba wato abin da yasa na dan kawo maka wannan kaga wannan kamar ka samu hanya ne a matsayinka na asadu sunna ga kuma mu abin da muka zo da shi kamar sai ka daure mu da yawun mu in ka da dalilai kuma wallahi tabbas in gaskiya zo da gare ka za mu karba amma irin usulubin da kake usulubi na wato hargagi da uslubi na wannan wannan ba adalci ne, zalunci ne babban abin da ya kamace mu shine ka zo da dalilanka mu zo da dalilanmu a tattauna shi kamar yadda ubangiji yake ga ma ahlul kitabi ha antum haula'i hajatun fi malakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun me yasa ku gashi nan kuna musu akan abin da kuke da sana da shi me yasa da ku yi musu akan abin da baku da ilimi akan sa to wannan zalunci ne dariƙan nan fannin mu ce ta mu ce kuma ka yi karatu na farko sai maka sai da abulfati ya saka maka karatuttuka wanda an bayyana maka kurakuranka an kawo ma dalili amma sai ci gaba kake kana taɓo kanka ɗaki kana turowa wannan lokaci ya wuce kan mage ta waye ya wuce ku zona kawai ku je ku wani gari kawai ku saka mimbari ku yi wa ku kaɗan ku in kun dawo ku zo ku ce sai bayan kamar satuttuka goma sai a ji kasa yana fita ai yan izala sun kurawa ne sun yi raddi a kaza yanzu lokaci ne wanda ana digital ne zamani ne wanda komai a fili yake idan kai magana kararra a same shi za a ji shi kuma za a san yadda magana yake to lallai kamar yadda ka saba ka shiga eh, ka shiga kibla fm ka tattauna da yan shi'a ka tattauna da qur'aniyun to yau gashi ka tari tijjanawa bai kamata kuma tijjana ka koma daki ba can kana neman su a sama ka je ka hakkano abdul jabbar to in kuma wannan hanyar ma kana ga shi ma bai yi ba in ma ga whatsapp mu zo da mutum goma a tattauna wannan alhamdulillah da mu iya amfana ko ka amfana sannan in ma wannan bai yi ba ga wani hanya wanda yake wanda kana yin shi ka tashi daga wani gari ka je wani gari an yi haka tsakanin fantami da ah, wannan ah, Muhammad Yusuf a lokacin Boko Haram suka shiga ɗaki mutum uku uku wanda kowa ya gani sun tattauna to wannan ma muna jira da wannan ka kawo waje amintaccen waje wanda mu ma amintaccen waje ba garin mu ba garin ka ba misali kamar garin Kano a yi zama in wannan ba zai yi ba amma in ba haka ba ka sake buɗan bakinka kana zagin tijjaniya ko kuma kana sukan 'yan tijjaniya da sunan cewa wai ka zo da dalilai wai kuma kana neman wai duk duniya duk tijjanawa kamar yadda kake faɗin cewa wannan kaka karamin su ne kai ya za a yi karamin karamin su ka zo kana magana wai ka ce kana da manyan su saka lallai wannan kira ne da gaggawa idan ka cika asa da sunna to ga abin da ya kamace ka kai ba ɗaki zaka je ka kulle kanka kana maganganu kai kadan ka kana zagin tijjaniya ba saka wannan gargadi ne kuma da kuma jan hankali da kuma in gaskiya kake nema to lallai ya cancanta kai wannan magana kuma wannan takaice nasiha ne murya a kai maka kuma muna so mu ji replying ɗinka kuma ka gudu da mu je ga kibla fm ɗin za mu sake kiran ka kira ta gaskiya domin ka tabbatar da cewa muna bin ka ne akan kowane maudu'i in dai a tijjaniyance ne ko a sufanci to wallahi muna kiran ka ka fito a tattauna maganar muƙabala don an fi sanin ka duk malaman izala wanda kake da gaggawan abu kaɗan ka ce da yi muƙabala kana faɗin kai ba matsoracin muƙabala bane to alhamdulillah yau da kanka ka fito filin daga kuma in an fito daga da mu ba a janyewa sakacin da ka fito alhamdulillah hani allaka muna nan kuma muna saurare Allah ya taimake mu wannan dariƙa ta Maulana Musho Tijjani muna ƙara wa ƴan uwa musamman wayanda suke tijjanawa domin ba mu magana da wanda yake munkiri a'a muna magana ne ba don gamsar da wani ba sai domin mu faɗi abin da haka yake wala mu shubran yana cewa wato wannan ɗariƙa ba wani abu ne wanda aka gine shi akan wani abu saɓanin wannan fa in qulta halzal wirdu nahju muhammadin aqulu na'am wirdi li nil safa'i ma fihi dhikru shaykh aw dhikru ghayrihi fa wirdi li da'il abdi aynu dawai ruwaidakum la tunkiru an jahalatin wa bagyin wa udwanin wa aini jafa'i wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu